Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Madina Dahiru Mai Shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata ɗaya ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Niger ta karbi 'yan jihar daga cikin mutanen da sojoji suka kwato daga hannun 'yan Darussalam a jihar Nasarawa. Za kuma a ji wata hira da wasu magabatan arewacin Najeriya kan makomar kasar da kuma batun rijistar kungiyarsu. To amma kafin nan ga Madina da labaran duniya. mexico ana kokarin kada kuri'ar raba gardama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin kasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa a yayin wata gana da manema labarai shugaban kasar andres manuel lopez obrador wanda ya zargi gwamnatin da ya gada da hannu a cin hanci da rashawa ya ce za a kada kuri'ar raba gardama kan wannan dokar a daidai lokacin da za a gudanar da zaben 'yan majalisu a watan yunin shekara mai zuwa masu suka sun zarge shugaba lopez obrador da zargin tsohon shugabanni wato tsohon shugabannin kasar enrique pena nieto da felipe calderon domin janye hankalin mutane kan irin rawar da gwamnatinsa ta taka kan batun magance rikice-rikice da kuma yaduwar covid-19 a kasar. Kasar Trinidad da Tobago ta fara amfani da wani mataki mai tsauri na tilastawa kowa saka takunkumin fuska domin hana yaduwar COVID-19. Daga yanzu duk waɗanda suka ɗara shekaru takwas dole sai sun saka takunkumin fuska idan za su shiga cikin jama'a. Duk waɗanda suka keta wannan dokar to za a ci su tare dala dubu ɗaya. Idan aka kama mutum sau biyu zai biya dala dubu biyu, sau uku kuma zai biya dala dubu uku. Prime Minister wato Keith Rowley ya baiwa waɗanda ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba shawarar rufawa kansu asiri su saka takunkumin kawai. Rauli ya ce nauyi ya rata a wuyar kowa wajen kiyaye dukkanin matakai da zummar dakile yaɗuwar cutar coronavirus. Ya zuwa yanzu dai kasar na da akalla mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai da ke ɗauke da cutar yayin da ashirin da biyu suka rasa rayukansu. 'Yan sanda a birnin Portland na jihar Oregon sun ki amincewa da wani shiri na gwamnan jihar ta fitar mai cewa mataimakan 'yan sandan za su dinga sintiri cikin birnin. Hakan dai na zuwa bayan wasu harbe-harbe da aka yi kan wani magoyin bayan shugaba Trump na Amurka. Shawarar da 'yan sandan suka yanke ta janyo cikas ga shirin da gwamna Kate Brown ta fitar domin kawo zaman lafiya a birnin na Portland da ke kasar Amurka. brown wacce 'yar jam'iyyar democrat ce ta fitar da wannan shirin ne bayan da aka harbe aaron danielson mai shekaru 37 wato 39 a ranar asabar yayin da masu zanga-zangar rajin kare bakakin fata na black lives matter suka yi gama da magoya bayan shugaba trump na amurka Hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin chile da safiyar yau talata kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito irin barnar da girgizar ta fara yi an bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kan da garki duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgiza har fiye da dozin guda jami'ai a chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya yi gargadin cewa babu kasar da za ta iya dauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi a lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo dr tedros adhanom ghebreyesus ya ce dole kasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su bude tattalin arzikinsu yayin wannan annobar ya ce idan dai kasashe sun shawo kan cutar to budewa ba zai zama matsala ba amma a bude ba tare da wata takamaimiyar nasara ba to shine zai janyo babban bala'i in ji tedros shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar a cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu fitaccen mawaƙin nan na amurka akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci dala biliyan shida wanda zai raɗa wa sunansa a senegal a ranar litinin econ da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin mbodinye a kusa da dakar babban birnin kasar senegal akon wanda sunansa na asali shine aliyan tiam ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin Ikon wanda ya tashi a kasar Senegal wato a kasar Senegal tare da iyayensa yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata sojojin najeriya sun tarwatsa kungiyar darussalam da ke jihar nasarawa don haka tuni gwamnatin jihar naija ta karbi 'yan jihar da aka ceto daga wannan kungiyar Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta karbi wasu mata da yara ƙanana har su ɗari uku da goma sha takwas daga hannun rundunar sojin Najeriya da sojojin suka ci iyalai ne na 'yan ƙungiyar Boko Haram. da aka tarwatsa sansaninsu da ake kira darussalam da ke can cikin yankin karamar hukumar toto ta jihar nasarawar najeriya mataimakin gwamnan jihar niger alhaji muhammad ahmad ketso da ya karbi waɗannan mutane ya ce duk da yake su ma waɗannan mata abin tsoro ne matuƙa amma a yanzu haka suna samun wata kulawa ta musamman a wani wuri da aka ajiye su a jihar niger kuma bayan an yi masu binciken kwakwaf za a mika su ga iyalansu. Da yanzu mun da sunan yanzu haka suna Niger State. Za a ajiye su tukuna za a fara masu tambayoyi a rubuta suna aiki tukuna kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito sannan kowa sai a identify waye dangin su wannan wuraren kanana eh, hukumomi to wannan yanzu shine za su yi yanzu haka. A lokacin da na ziyarci wannan sansani da aka tara waɗannan mata da yara ƙananan a cikin wani yanayi na kulawar jami'an tsaro ga abin da wasu daga cikin matan suka bayyana. Sunana mm. Rashida. Rashida wa. Muhammad. Amma iyayena sun zo daga kasuwan gargazan jihohin su. kasuwan garba eh. yanzu kasuwan garba iya ki eh, suke amma shi mijin lafiya yanzu kin taba ganin shi da wasu abubuwa wanda yake kamar ko makamai da ka san mu muna zo zaman lafiya da Islam har muka je wata lafiya kalam ka san mu baki muka daga Sambisa hmm. saboda gaskiya ne su suka je mana suka gurbata mana ke su suka ja mu yawa su suka ji bani eh to kuma a cikin mu to a cikin mu duk wanda ya zai fita daga garin za su kashe shi to ka isa to muna cikin taladadin haka ta yaya za mi bullo al'amarin mafita to Allah ya kawo mana wannan mafita Aisha Aisha wa? Aisha Haba. Ke daga wani gari kike ne? Neja. To a da sunan shi mijin naki? Abubakar. Yana yana yanzu. Ban san yadda yake yanzu. Da lokacin da jirgi ya je mu shi kenan ne ban san yadda yake yanzu. Daga cikin wannan adadi na iyalai da gwamnatin jihar Niger ta karba dai da shida mata ne yayin da da da uku yara ne kanana kuma suna cikin wani yanayi na rashin lafiya da kuma karancin abinci inda ba a manta ba a baya ma gwamnatin jihar Niger karkashin jagorancin Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ta taba tarwatsa irin wannan gari mai suna Darus Salam a yankin karamar hukumar Makwa a shekara ta 2007. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria. A gaida Mustapha, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman. A yanzu haka dai jihohin arewacin Najeriya da dama na fuskantar matsalar ambaliyar ruwa da ke yin awon gaba da dubban gonakin shinkafa. Dama dai hukumar kula da hasashen yanayi ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa a bana za a samu wannan matsala ta ambaliyar ruwan a jihohi da dama na Najeriya. a ciki har da jihohin Niger, Kogi, Kwara, Kebbi da ma jihar Benue da dukkaninsu suna gabar kogin Kwara ne. A nan jihar Niger a yanzu haka ɗaruruwa ko kuma dubban gonakin shinkafa ne. Ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da su a ƙananan hukumomin Agwara da kuma Bargu da ke kusa da madatsar ruwa ta Kayinji. Alhaji Abdurra'ub Amawo da ke zaune a garin Agwara ya ce ambaliyar ta yi awon gaba da gonakinsu na shinkafa kamar yadda ya yi min ƙarin bayani. Gaskiya su sabillahi ruwa ya sha ya haɗe mana ya mana ga gonakin shinkafa sosai. Na farko in ka zo Rufiya inda ake samun shinkafa wajen leda dubu rana guda gaba ɗaya ruwa ya mamaye shi. Leda guda ba samu ciki ba. shinkawa kuma da suka taso suna fatu za a yanke su kamar gari ya waye an yi gayya da miya a je a yanka ana yanka ana tarawa ruwa kwaye zai kwashe in ka zo yanki kwakwali hmm. shi kuma haka ruwa ya bi ya kwashe su gaba daya shi wannan ba mu ce da adadin iya iyakan ledodin da ake samu duk shekara sai ka dawo kuma bukka dubu a gwanar local government yake Shi ma haka ruwa ya kwashe su. In ka zo tun ga magaji shi ma haka ruwa ya musu banna na gonaki yanzu ma ruwan batun ma shiga gidaje yake yi yanzu. A yanzu haka? A yanzu haka. Wasu ma suna kwashe ruwa ne wurin kwanan su suna zubar da ruwa a cikin gidaje. Yanzu ina magana da kai ah, da misalin sha ɗaya na ranar talata din nan yau. Ah, har yanzu akwai ruwan kwance bai wuce ba koko ya ɗan yi sauki. A wara na fa kwance. Ruwan sama ne aka yi koko dai ruwan da ya malalo daga shiyoyin jihar Kebbi ne ya zo ya wanda ya zo daga jihar Kebbi na kwara shi ne mamaye muna shinkafa. To wannan al'amari dai ya sa dubban manoman shinkafar a jihar Kebbi sun tafka asara kamar yadda abokin aiki na mai kula da jihohin kebbi da sokoto muhammad nasir ya min karin bayani shekaru da dama su ga ambaliyar ruwa da ta kawo asara kayan abinci ba irin wannan shekara kamar wannan ambaliyar ruwan ta fara ne sanadiyar ruwan sama da ake tafkawa kama da bakin kwarya tsawon kwana uku eh. kama daga juma'a da ta gabata ta wancan satin asabar har lahadi ana ruwa sannan kuma duka gwalaben da an yankin duka sun ciko da yawa da suka malala cikin gonaki in gaya maka da bakin auki wanda ke makwabtaka da silami ta sokoto hmm. abin da ya dangane kai ga jihin bakudu gaba ɗaya duk abincin da aka noma wannan wurin an yi hasarar shi za a ga gonar mutum ko fadama wanda ke noma buhu ɗari yanzu ko tiya guda bai iya ɗiba na shinkafa a wannan gona ɗin sannan ba shinkafa ɗaya ba jero dawa duk kayan da aka dasa aka shuka wanda za a ci more su a wannan shekara gaba ɗaya ambaliya ta lalata su daga baya ga wannan asarar abinci din ƙauyuka da dama ambaliya ta tashe su dole sun tashi sun kuma wani wuri domin samu matsagwanni kai an gaya maka saboda tsananin abin har shi kashi gwamnan jihar kebe abokan atiku ba gudu hmm. ya kashe don aikin da yake yi a saman da lahadi babu aikin da ya kama yan baran gadin ƙauyukan da ambaliya ta shafa ba yana zuwa kina ba jama'a haƙuri nuna musu cewa abu ne wanda allah ya kawo a yi hankuri a rika bin ba da haɗin kai ga abin da magabata ke gaya musu domin a samu a tsira sannan kuma ya ruwan sun wuce a sai da za a yi a mai da su wuraren su. to an taba samun irin wannan ambaliyar ruwa a musamman a yandan yanki kamar yadda muke samu ta bangaren ingaski da wara da ma kayinji ta jihar neja duk matsalolin guda ne amma an taɓa samun irin wannan Eh to gaskiya ga wanda manoma suka faɗa tun shekara ta dubu biyu da goma da aka samu ambaliya a Sokoto Axis gaba ɗaya wanda ya shafi Sokoto Kebbi. Ba a sake samun ambaliya ba irin wannan shekara. Eh. An rasa mutane kuwa? Jiya cikin dare shugaban hukumar ba da agajin gaugawa ta jihar Kebbi Alhaji Sani Dododo eh. ya kira ni misalin karfe ɗaya na dare yake gaya min cewa sun samu rahoton cewa an samu jirgin ruwa ya rufe da mutane goma mata mm. mutum hudu sun mutu kai tsaye kuma wannan rikicin jirgin an ya samu ne sanadiyar mahaɗar ruwa da ruwan ambaliya da inda ruwan gulli ke tuwa. Alhaji Hassan Shiroro ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya wanda ya ce a yanzu haka ma suna can a yankunan da aka yi wannan ambaliyar ruwa domin duba irin asarar da aka tafka. Zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u Domin ni da kaina na ga zama ido a yanzu. Ambaliyar ruwan nan duk yadda aka yi faɗi sai dai ka ga zama ka. Kun jajen kama gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin jihar Niger akan wannan ambaliyar ruwan. da aka Mun shiga cikin fadaman nan mun je mun diba duk inda ka sani sai inda inda ido ka ya tsaya akan wannan ambaliyar ruwan. Don kai daɗe muna neman taimako a gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi irin taimakon da suke yi a bangaren noma domin su diba irin yadda asaran da manomanmu suka yi bana. Idan ka diba daga hanyar Sokoto har ya zo nan Argungu ya zo birnin Kebbi ya wuce gonza shine har ka je wajen ba godo har ya shiga cikin jihar Niger wannan almaliyar wannan ya share gonakin shinkafa mutane. Hankali shi da muke roƙo ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su diba irin yanda manoman nan suke. Yanzu kuna kuna lokacin yawan gonakin shinkafa da ruwa ya wuce da su musamman Niger da Kebbi din. Sun ga da bai girguwa domin duk abin da aka gaya maka sai in abin da ka gana don idonka. Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun ce suna ƙoƙarin wayar da kan al'ummominsu musamman mazauna kusa da koguna wannan kwaran. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger. eh na farko dai abin da muke gaya masa muna neman muna duba wanda suke a matsugunan ruwa wanda idan ruwan ya zo ba mu da option dole a yi kwashe su a kai su wani wuri na wucin gadi mm. muna nan muna duba sannan waɗanda suke da gonaki Ah, muna ba su shawaran kaurace ah, ma wa'annan wurare don kasan irin wannan abin yakan zo ne ba da wani notice ba hmm. don ah, hasashen ruwan da ake yi kamar ta wajen Nijar haka eh. magudanan ruwansu da dam-dam da suke da shi sun riga sun ɗebi ruwa wanda yake nasa hasashe yana ƙoƙarin ya wuce kima wanda yake dole za su sake shi to kaga mu a nan ƙasa ko an yi ruwan ko ba a yi ruwa ba idan an riga an sake can abin nan din hmm. dole ne zai gangaro zuwa nan so kaga kuma irin wannan ruwa ba wanda zaka ce an yi hadari bane yana zuwa ko kuma kana kallon shi so hmm. dole ne muke ba mutane shawara a kauce tunda ga kididdigan alkaluma da aka bayar so dole mu kokarin ganin an kauce ma fada cikin hatsari masu nazarin al'amura dai sun yi gargaɗin cewa ambaliyar ruwan za ta iya yin tasiri wajen kawo ƙarancin shinkafa a najeriya al'amarin da zai sa farashin ta ya yi tashin gwauron zabo mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kwanaki uku kenan da soma wasan tseren keken tour de france na kasar faransa gasa mafi girma ta tseren keke ta duniya inda a bana shine karo na ɗari da bakwai ana gudanar da wannan gasar wasan ya kamata ya soma tun ranar ishirin da bakwai ga watan yuli da ya gabata zuwa ranar goma sha tara ga watan yuli shekara ta da ishirin da muke ciki amma aka dage saboda cutar lumfashi ta coronavirus wasan na bana ya soma tun ranar ishirin da tara ga watan jiya na agusta zuwa zuwa ranar 20 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu wasan zai kare inda aka tashi daga birnin nis na kasar Faransa kuma za a tsaya ne a Paris a ranar 20 ga watan Satumba. 'Yan wasan da suka shiga wannan gasar za su yi tsere ne hanna kilomita 3,470 inda halin yanzu na harko shine Julien Alain Philippe dan kasar Faransa na biyu kuma Adam Tayes dan kasar Birtaniya ko Ingila na uku shine Mark Hirshi dan kasar Switzerland ko hamburg swiss na hudu shine tadej pogasar dan kasar slovenia ko sloveni na biyar shine david formalo dan kasar italiya ko itali a ɗaya hannu yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a wasan kwallon hannu na us open na wannan shekara ishirin sai dai a wannan shekarar ta bana za a gudanar da wasan ne da masu jagorantar 'yan wasar saboda allobar cutar coronavirus wadda ta hana a gayyato 'yan kallo a wurin wasannin inda Djokovic ce yanzu haka Illele Dumur dan kasar Ukraine da ci shida da daya shida da hudu shida da daya sai kuma dan kasar Afirka ta kudu Loloyi da Haris wanda ya kakkabe dan kasar Italiya Marco Seshinato da ci shida da hudu bakwai da biyar shida da biyu. Shi ko dan kasar Jamus strof ya lakkaɗe Martinez Portero dan kasar Spain da ci shida da banza bakwai da biyar shida da hudu a bangaren mata kuma wadda ke rike da kambe na matsayi na ɗaya a duniya cewa da 'yar ƙasar Japan Naomi Osaka tawa takwaranta 'yar ƙasar Japan Duam ci shidda da biyu biyar da bakwai shidda da biyu. In muka dawo a fannin wasannin kwallon ƙafa yanzu haka dai ɗan ƙasar Brazil ɗin nan da ke buga ma club ɗin PSG na ƙasar Faransa Neymar a jiyane ya bada sanarwar cewa baya da niyyar ficewa daga club ɗin na Paris Saint-Germain haka zalika yana cikin buƙatar ci gaba da buga ma wannan kungiyar ta Paris Saint-Germain kwallon kafa a wannan shekara shi dai Neymar sa da Paris Saint-Germain yana da sauran kusan shekaru biyu a nan gaba kuma ya ce yana ta mahor ya sake kai ga wasan karshe na club club na kasashen turai a kakar da za a shiga ta 2020-2021 na wasannin kwallon kafa na club club din da suka kasance zakaru a nahiyar turai champions league na wannan shekara abin karin bayan da neymar da kulab ɗinsa na psg sun sha kashi ne ɗaya da banza a bana a wasan karshe ko final na champions league nahiyar turai gaban bayern munich ta ƙasar jamus wannan fitowar da shi ne marɗin ya yi za ta kawo ƙarshen dukkan wani raɗe-raɗi da wata jita-jita game da cewa yana da buƙatar ficewa daga kulab ɗin na paris saint germain zuwa kulab ɗin barsa ko wani kulab daban haruna mamman ba na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau talata. Kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito irin ɓannar da girgizar ta fara yi. an bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kan da garki duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgiza har fiye da dozin guda jami'ai a chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin cewa babu ƙasar da za ta iya ɗauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. A lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce, dole ƙasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su buɗe tattalin arzikinsu yayin wannan annobar. ya ce idan dai kasashe sun shawo kan cutar to budewa ba zai zama matsala ba amma a bude ba tare da wata takamaimiyar nasara ba to shine zai janyo babban bala'i in ji tedros shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar a cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu. fitaccen mawaƙin nan na amurka akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na kirkiro wani birnin zamani da zai ci dala biliyan shida wanda zai raɗa wa sunansa a senegal a ranar litinin akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin mbodinye a kusa da dakar babban birnin kasar senegal akon wanda sunansa na asali shine aliyu tiam ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin Ekon wanda ya tashi a kasar Senegal wato a kasar Senegal tare da iyayensa yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Madina Ɗahir Mai Shanu da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shirin da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa haife ni baka duba ni ba tana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.